sana'ar walda nake harkar kere-kere keken guragu na masu bukata na musamman kayan da aka sani watan abin da ya jawo hankali na har na fi ba da amana akan yi sana'ar nan ta kere-kere nan dan gaskiya yadda na taso a cikin familin mu in aka tafi kasuwa gabaki ɗaya gari ya waye an tafi wajen aiki to ni kaɗai nake ragewa a gida to yanda aka samu wani mai bukata na musamman shi ma iri na dan uwana ya zo ya bani shawara akwai inda ake koyar da sana'ar nan fa ka zo mu je kai ma kai jonin kamar wasa ni ma na zo ne jonin yanzu gashi ne zancen da nake yi ma ni ma na zo na buɗe nawa ina yin keken guragu ina yin construction din combating din mashin hawa da mai bukata na musamman zai hawa watan gurgu kenan ina yin sauran kere-kere ma na gidaje na zamani ma da ake kamar su kofofi da gate da bogulari duka ina yi a cewar sa dai akwai nasarori masu tarin yawa da ya samu waɗanda ke ƙara ƙarfafa masa ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da harkokinsa na yau da kullum dai ai tsakanin da Allah da ni fa bana ganewa ma ina da na kasa sai in an zo za a yi wani abu da na san ba zan iya ba shine zan gane cewa au akwai inda nake da limit amma zancen wai a kere-kere ni fa duk abin ma da za a caza kwakwalwa zuwa yi shi na harkar kere-keren ni na fi son shi ma gaskiya zan zauna yi tunani sosai in yi lissafi akan shi a za in yi wannan abu kuma Allah ya su yarda tsakani da Allah na samu nasara tunda yanzu ma zancen da nake yi ma gwamnatin jihar Kaduna ma ta wajen yawace yawacenta ta gano ni ma na ma iya sana'a to take so ta tallata ni ma a cikin masu bukata na musamman in wana zo su zama musu darasi saboda su ma zo su koyi sana'a su su ma su iya rike kansu har ta dauke ni ma ta bani aiki yanzu ma zancen da nake yi ma ina koyar da masu bukata na musamman harkar kere-keren nan na walda na zamani ba abin da ba ma yi musu yanzu a jihar Kaduna duk da ci gaban da yake samu dai har wayo akwai manyan kalubalen da ke ci masa tuwa ƙwarya a fafutukar da yake na ganin ya kawo sauyi da zai taimaka wa rayuwar masu bukata ta musamman musamman ma dai a harkar sufuri eh gaskiya kalubalen da muke fuskanta yanzu a jihar Kaduna to gwamnati zai tana kokarin ta yanda yan kukan da muka yi ma gwamnati da ai participate kan sana'o'in mu gwamnati ta dan fara yi to su ma muna bukatan jama'an gari masu hannu da shuni dan Allah su duba ba mun ce su zo su bamu kyauta bane ko sadaka su zo su duba me muka iya mu masu bamu mu yi daga cikin waɗanda ya horar dai akwai wani matashi gurgu Badamasi Abdulrahman wugana ya koyar da ni kekunan wannan guragu da kofofi da su da mashinan da guragu suke hawa don muna iyaye na su ji daɗi da aikin da nike zuwa ina koyo ko da na fita wani waje wa'insu za su gani ina yi su ma in jawo su in sa su a ciki yadda za su ji daɗi. Fatarsa ne a kullum ita ce na ci gaba da kirkire kirkiren kayayyakin kere-keren zamani da za su inganta rayuwar masu bukata ta musamman a faɗin duniya.